yan uwa barkanmu da sake saduwa a wannan dandali namu na ilimi fitilar rayuwa academy wanda ni kabir ahmad abu bilal ke gabatar da koyarwa kan darussa daban-daban dan uwan da ya karfafe mu ya nuna mana wannan hanya muka fara yi muhammad sani bello allah ya saka mai da alkhairi wannan shine darasin mu na physics karo na 24 kuma a wannan karo za mu ci gaba da ganin some molecular properties of matter ne a karo na 23 mun ga tension mun ga adhesion and cohesion sannan kuma mun ga eh, namanta na uku so amma na hudun dai shine elasticity of materials to shi menene elasticity of material akwai materials ɗin da kuma kowane irin material ma idan ka yi applying a force <clears throat> idan ka yi applying force a jikin shi a jikin shi material din so yana undergoing deformation ma'ana shape din shi yana iya canzawa kuma canjin shape din nan nashi ya danganta da irin shi yawan karfin da kasa ne da kuma irin shi material din ma'ana kowane material a duniya in kasa mai force yana undergoing deformation kuma deformation shine mene change in shape zai iya wa a ce ya extending ya kara tsawo ko ya contracting ya ƙara gajarta ko kuma ya bending ya lankwashe su amma duk nan ya danganta da yawan karfin da kasa da kuma shi irin materials din shi deformation kamar yadda na faɗa zai iya zama extension zai iya zama contraction ko kuma zai iya zama bending ƙara tsawo rage tsawo ko kuma ya lankwashe depending on karfin da kasa kafin ka yi zaɓi any material da za ka yi amfani da shi wajen gini ƙa'ida sai ka yi testing ɗin eh, material ɗin nan ka iya sanin menene maximum load wani irin nauyi za ka sa mai maximum wanda ba zai yi deformation inda zai iya kawo rushewar ginin ka ba duk nan muna ta yin mukaddima ne akan menene elasticity mu sani in kai applying force a jikin any material yana undergoing deformation kuma mun ci deformation ko dai ya ƙara tsawo ko ya rage tsawo ko ya lankwashe depending on karfin to akwai materials ɗin da duk lokacin da ka yi applying force a jikinsu suka yi deforming ɗin nan kana cire material ɗin za su regaining their original shape after the deformation ma'ana kana cire force ɗin sai kuma su dawo inda suke misali maɗauki roba wanda ake gwafa da ita idan ka ja ai force ka sa ka ja ta sai ta extending wannan extending ƙara tsawon da ta yi shine deformation ɗin amma kana sakinta kuma za ta dawo shape ɗinta ta tsaya so irin wayannan materials ɗin ana kiransu elastic materials amma akwai materials ɗin da kana applying musu force za su yi breaking za su karye ko su katse wayannan materials ɗin ba za su iya regaining their original shape ba ake kiransu brittle materials misali idan da zaka samu kwalba haka ka sa mata karfin da ya isa Ka lankusa to ita ba za ta yi ba za ta fashe ne kuma ba inda za a sake dawowa shef dinta so yanzu ashe nan muna da materials gida biyu kenan wa'inda bayan ka cire force ba za su regaining su dawo original shape ɗinsu su ake kira elastic material wayanda kuma za su karye su ake kira brittle materials kamar rubber coat rubber waɗansu plastic ma irin robobin da ake cin abinci ake zubarwa da yawansu idan ka sa musu ƙarfi ka sake su za su dawo sun zama elastic materials amma da za ka ɗauki abu kamar gilashi duk inda ka sa ƙarfin da isa lankusa gilashi to ɓalla shi zai yi ba zai sake dawowa original shape ɗin shi ba to shi kuma glass ya zama mai kenan brittle material so anan ne muka gane cewa menene elasticity aka ce elasticity of a material is the ability of the material to recover its original shape and size after the deformation abinda ake nufi da elasticity shine idan ka samu wani abu force ko ya kara tsawo ko ya takure ko ya lankwashe kana cire force din inda zai iya dawowa shape din shi na asali to wannan abin shi muke kira elasticity of material to based on this sai aka samu wannan scientist din mr hook wanda yake ɗan ƙasar ingila ne ya kawo wata law law ɗin tana nuna mana relationship akan shi force ɗin da kasa da kuma deformation ɗin da abin zai yi deformation kamar yadda muka ce zai iya zama extension ƙara tsawo contraction rage tsawo zai kuma iya yiwuwa ya bending law ɗin da shi eh, mr hooks wanda na ce scientist ne ɗan ingila ya ce the deformation of a material is directly proportional to the applied force within the elastic limit of the material ma'ana yawan canza shape da body zai yi ko dai ƙara tsawon da zai ko rage tsawo ko lankwashewa is directly proportional to the applied force ma'ana idan force ɗin da ka sa ya ƙaru to shi ma wannan deformation ɗin ƙara tsawo ko ragewa ko lankwashewa shi ma zai ƙaru in dai baka wuce abin da muke kira elastic limit ɗin material ɗin ba za mu zo mu ga ba da daɗewa ba menene elastic limit na material so wannan law ɗin da mr hooks ya kawo shine aka sa ta mathematically f is proportional to e where f is the force e kuma shine deformation ɗin extension ko contraction ko bending ma idan ka cire wannan sign of propo i mean proportionality sai ka sa equality ka sa constant mana f is equal to ke waya wannan ke din ita ce constant of proportionality kuma ana kiranta force constant ɗin shi wannan material ɗin. shi kuma e shi ne extension din ko contraction din shi kuma f shi ne da applied force din so idan muna so mu illustrating wannan sai mu zo mu samu material let's say kamar roba ko plastic sai ka ɗauki ka sa mai wani load misali ka sa 1 newton sai ka ga mai extension da ka samu sai ka yi recording sai ka mai da shi 2 newton ka yi recording extension 3 newton ka yi recording haka za ka ji sa mai values har zuwa wani level so idan ka samu wannan values din sai ka zo ka zana su a graph on the vertical axis ka sa shi wannan lot din in newton force din kenan on the horizontal axis kuma ka sa extension din so sai ka ɗauko table ɗinka idan ka ɗauko f1 ka samu corresponding e1 sai ka yi dot anan f2 corresponding e2 sai ka samu dot anan har dai ka ja wa'annan point ɗin ka haɗa a graph like this so idan muka kalli wannan da kyau za mu ga daga nan origin har zuwa e ƙaruwar eh, force din is proportional to karuwan shi ma extension amma daga a zuwa b za ka ga karuwan eh, force din, kamar irin na da ne amma mun sami extension mai yawa sannan daga b zuwa c shi kuma za ka ga in ka sa force very small za ka samu very large extension ba da ka wuce si kuma wannan dotted line din shine breaking point bari mu zo mu bayani daga origin zuwa a where extension is proportional to force ɗin da ake sawa to muna kiran wannan elastic limit a din nan shine wajen da kana cire wa'annan force ɗin da ka sa shi body ɗin zai contracting ya koma original shape ɗin shi amma daga daga a zuwa b za ka sa a small force amma ka sami very large extension b shi muke kira yield point yield point shine point ɗin da ka sa small uh, energy or force amma ka samu very large extension sannan daga b zuwa c nan ne da ka kara any force material in zai iya breaking zai iya katsewa ka gama shan karfin shi kenan gaba daya so therefore wannan graph din ya gaya mana point har guda uku akwai wajen da muke kira elastic limit shine wurin da inda ka cire force din zai iya regaining original shape din shi shi kuma daga b a zuwa b wannan ne in ka sa small force ka sami extension mai yawa shi kuma muna kiran shi plastic limit nan ne body din ba zai iya regaining original shape din shi ba so da ka wuce plastic limit ka ci gaba da sa force to za ka ga abin nan zai iya mene katsewa so idan ya katse ka ga eh, completely ba zai wannan wurin da ke katsuwan shi muke kira breaking point to wayannan su ne points ɗin da ne bayani muka ce the elastic limit of material is the point from which the material can recover its original shape when the force is removed ma'ana point ɗin da in ka cire load ɗin da kasa ko force ɗin zai dawo original shape ɗin shi muna kiran shi elastic limit sai muka ce it is a point after which the material can't go back to its original shape when the force is removed amma da ka wuce elastic limit ko ka cire force ɗin ba zai dawo original shape din shi ba so when the material cannot go back to its original shape it is said to undergo plastic deformation duk lokacin da material ba zai dawo original shape ba za mu ce ya samu abin da ake kira plastic deformation wurin da ba zai ni original shape ɗin shi ba amma duk inda zai iri ne wannan deformation din sunan shi elastic deformation to abu na gaba shine mun gane duk lokacin da ka sa force kana iya extending din material so akwai energy da ake storing a cikin material duk lokacin da ka sa mai tension tension kuma shine force in newton shi ma muka ce when a force is applied to a material and an extension is produced in the material due to the force applied there is an energy stored in that material duk lokacin da ka sa force force ne creating extension to akwai energy da aka yi storing a cikin material din shi wannan energy din is the product of the average applied force and the extension idan muka ce e shine energy din shine average force abinda ake nufi da average force 1 over 2f ya ake samu 1 over 2f za mu ce before we apply the force the value is 0 when we apply the force the value is f sai mu ce 0 plus f all over 2 shine ba mu a half f din nan times extension ma'ana da energy kamar yadda muka sani dama work done is equal to force times distance to nan ma energy stored is equal to average force times extension ma'ana energy e is equal to a half E where f is the force and e is the extension of the material amma idan muka koma hooks law mun gane cewa shi f is equal to ke e. to idan ka dawo nan duk inda ka ga f ka cire ka sa ke ya zama energy ɗinka is equal to a half ke square so sannan kuma akwai abin da muke kira tensile stress menene tensile stress duk lokacin da kai applying a force to a material wanda material din yana da cross sectional area a so abin da ake nufi da stress of the material shine ratio of the force to the cross sectional area of the material mana. tensile stress is equal to force over area f over a unit in force mun san newton ne shi kuma unit in area is meter square therefore stress unit in shi is newton per meter square idan da za mu tuna pressure shine force over area shi ma ashe da stress da pressure ɗaya ne force over area unit in su kuma shine newton per meter square to sai kuma tensile strain wancan stress wannan kuma strain muka ce when a material of length l extended by e when loaded with a force the strain on the material is defined as the ratio of the extension to the original length ma'ana da za ka samu wani material wanda ainihin tsawon shi l ne sai ka sa mai force idan ka sa mai force sai ya samu extension e to abinda ake kira tensile strain ba stress ba shine extension din divide by original length extension e all over original length l the unit in extension is meter shi ma na length is meter so therefore ba shi da unit so abu na gaba shine abin da muke kira young's modulus shi young's modulus na kowane material is defined is defined as the ratio of the tensile stress to the many tensile strength ma'ana young modulus of a material wanda za mu iya representing din shi da k is equal to stress all over strain sai mu ce ai mun tuna stress is f over a strain is e over l to ashe yanzu young modulus ya zama stress f over a divide by shine over din nan e over l which is strain so idan ka yi amfani da fraction ka san wannan divide by za ta koma multiplication l ta tafi sama e ta dawo ƙasa so sai zama kana da f times l ya zama fl all over a times e kuma shi ma unit din shi da yana nan a newton per meter square dalili da l da e unit din su ɗaya sun kashe juna so unit in force newton divided by unit din area which is meter square newton per meter square to say some remarks da ya kamata mi akan shi wannan young's modulus din idan kana so ka samo young's modulus na kowane material to akwai abubuwan da dole kana bukata kamar inda za ku gani a nan young modulus is fl over ae ma'ana muna neman force inda za a sa muna neman original length din shi muna neman area ko ba baka area ban haka baka radius ko diameter za ka samu mene area da kanka sannan kuma sai mun auna mene extension na. to abu na farko da muke nema shine the original length of the material na biyu muna neman diameter of the material ita za mu amfani da ita mai calculating area sannan muna neman load force ɗin da aka sa a jikin material din sannan kuma muna buƙatar extension ɗin da aka samu a cikin material e wanda in ka same su to ka samu duka wayannan abubuwan za su baka youngs modulus ɗin shi wannan material din so yan uwa wannan shine karshen wannan darasi namu na 24 ga nambobin wayan mu da email address ga neman ƙarin bayani sannan kuma mun gode ma duk wanda ya ba da lokaci ya kalli wannan koyarwa kuma muna neman addu'o'inku Allah ka yaye mana damuwa duniya da lahira Allah ka sa in mutum mu ta zo mai kyakkyawan karshe fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum